'yan uwana mata da maza ina son ku duka saboda Allah Allah ya bar mu amin amin amin barakallahu fikum masha Allah tabarakallah